so yan uwa ga emob airdrop nan ga wanda ke so ya yi ga um, 4 to 3 days a kulle inda ka shiga wancan na bayan is just tweets in ka shiga ka sa start sai ka sai ka za ka fara tax sai ka yi tax na farko tax na farko sun ce follow this um, follow us on x za ka yi following sai ka zo ka sa username in za ka yi dropping username ka ga na wannan na dropping sai ka zo ka yi like ka yi quote in ka shiga wajen quote wajen da aka yi posting za ka ga wajen da aka sa kot za ka kwafa hashtags ɗin nan guda huɗu sai ka sa sai ka yi post sai ka ɗauko link ɗin sai ka musu pasting za ka ɗauko link ɗin ka musu pasting um, sai ka zo na gaba ka ga ga link ɗin na yi pasting ne gashi nan ina taɓawa to sai ka zo na gaba sai suka ce join us on telegram sai ka yi joining sai ka posting username ɗinka na telegram sai ka zo ka sa ka yi posting ton address ɗinka kun ga kamar inda naje na ɗauko ton address ɗina ga inda ton address ɗina kenan naje na ɗauko za ka shiga wajen receipt ɗin nan in ka shiga wajen receipt za ka yi copying ton address sai ka je ka musu pasting can ne wajen da ton address yake so shikenan za su sama don sai su sama eh, email balance eh, um, sai su sama don sai sai ka duba balance ɗinka ga email balance ɗinka 500 email Um, in kana so kara samun e, um, wani eh, emo point sai ka yi referring friends ɗinka thank you so much guys don't forget to subscribe my youtube channel